بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب في قوة رمضان hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1447 shida ga watan uku miladiya 2026 muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da tafsir cikin wannan sura suratul mun yi bayani ko muna kan bayani jidali da kafirai suke yi game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da inda suke musu game da tashin alkiyama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 cikin jayayya da suke yi da Allah suka ce ba mu yadda da ikonka ba a iza mitna wai kana nufin in muka mutu a'a ku kuke mutuwa da kanku ko Allah ke kashe ku an gane? ai ban ga wanda yake cewa yana son mutuwa ba to kila sai ahalil masjidi fi ramadana ga mu eh sai waɗanda ke masallacin nan kuma a ramadana ga waje mafi daraja a doron ƙasa a wani yadda annabi ya ce khairu biqa'il ardi masajiduha wa sharruha aswaquha to kai kana waje mafi daraja a duniya kuma cikin ramadana gashi kana azumi mai maka addu'a ka mutu a'a ka dai da gaskiya kada ka ga wani abu zai auku wanda zai iya sababa mutuwa ka ruga da gudu ba a san mutuwa saboda haka ashe ba mutuwa kuke ba kashe ku Allah yake yi Allah rabbi min unufikum wa kunna tiraban muka koma muka diddige kasusuwa suka zan kasa wa izaman kenan ƙasusuwa bayan an cinye fata an cinye tsoka komi an cinye an zama kashi-kashi ma ya zan kasa a inna lama ba wayanzu za a tada mu sai ga yadda izan istifhamu lil inkar Kasan akwai agmad a fanni na balaga na listifhamu daga ciki akwai inkari ba kana neman bayani ba ne kana jayayya ne kana mutu, to shi ne a nan <laughs> a cewa in muka tashi kajifa muka mutu muka rugurguje ba kashi kashin ma ya zan kasa, wai za a tashe mu za a tashe mu allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ce za a tashe ku kuma a yi maku azaba in kana ganin ka wuce nan to kakka mutu ashe komin kudinka komin mulkinka duk yadda kake ta kama da lahiya da ƙarfi za a wayi gari Allah ya maka kwab ɗaya adabu ta iyayenmu bai bai ta samarinmu ilallika da ta 'yan islamiyyanmu wa kaga ya tafi ya dawo da kowa ya ɗauki izina in aka je aka maguza wani kuka zo kuka ga ya mokaɗe ko ina kamar curin huran bikin da aka ta nushe shi ta kowane gefe san curin huran biki akan yi shi kamar bal ƙato yanayi ya sa yanzu ba a yi ba dole ba a yi mana ai wani abin ba don Allah ake bari ba wai wasu an masu mutuwa suka ce to mutuwa ba daɗi amma mun gode Allah tun da da yake da ramadana ne ɗan abin da mamacin ya bari zai auki da kafin uku da a cinye kafin bakwai an bar su da shagumi da zugum da jangon sai a ba kyau awa aba'una al'awwalu awa aba'una al'awwalu wai sai suka ce to in ma ka ce gaskiya ne mu je a gaskiyar ne amma mu ba mun yadda bane awa aba'una al'awwalu to ina iyayenmu na farko da kakanninmu da kakan kakan kakanmu mun ji shiru ba a tashe su ba Allahu akbar izan su suna ɗaukan abin kamar yadda suke amfani da molan kansu ne suke tsawarawa harkan Allah ya wuce nan al'amarin shi ya tsara nan jalla jalaluhu shi yasa a wata aya cikin suratul ra'd mai lamba ta biyar subhanahu wata'ala yace wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaba a inna lafi khalqin jadid ce in akwai abin mamaki to ba kaman zancen mushrikai da suke cewa yanzu in mun mutu mun zama ƙasa za a mai da halittar musabo قل نعم قل نعم وأنتم داخلون قل نعم sai aka yi masa amsa da kalmar na'am wanda malamai suke cewa harfu jawabin littasbiqi a harshen larabci in ka amsa da na'am to harafi ne na ba da amsa da gazgata abin da aka tambaye ka to ka ce masu na'am za a tashe ku raguma amsikun aw Allah ragumi min unufikum wa antum dakhirun kuma ka gaya masu lokacin da za a tashe ku yadda kake jin kana da kuɗi wallahi za ka tashi ba ko cika ba kwandala ba yanda kake jin kana da mulki Allah za ka tashi timɗir da loɓa ta kanka kake waɗanda ke rufa maka gabaya ma ba su fatan su ganka domin za ka ci kwalansu sun zuga ka ka yi girman kai ke eh, waɗanda suka zuga ni ya Allah sai su gudu za a tashe ku lokacin da ba ku da ƙarfi sai rauni kuma wa antum dakhirun za a tashe ku kuna kaskantattu walakantattu fajiruna zalilun haqirun ba ku da ikon abin da ake so a yi maku kuce ce ba zai yiwu ba Allahu akbar إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جاخرين أكنتم كينا وتآية تكين سورة غافر تكي دودا لكي جرما كيبر بوتا مني سنادن سن وشنا وشا النبي مكي النبي جو wai dan uwana abokina ba filatani ya yi haji sau uku ya yi sau ɗaya ana ce alhajin allah yana buɗa haƙora da ce bari in ƙara kuma in samu wata martaba ya yi na biyu ya ji dai alhaji ake cewa sai ce to bari ya kai ƙololiya sai ya ƙara na uku ya dawo ana alhajin allah alhajin allah ya ce nan. ai ya kamata mu kai annabijo a ya kore iyaka ya kai su da rakil muntahaya kuma a farko alhaji sakon alhaji kuma ya yi na uku a ce alhaji haba ba a mashi adalci ba to ka san wani abin har masu ake yi amma tsakani da allah wani abin suna yi don na shaida haka nima da kaina Allah shi kyauta na'am fa inna ma hiya zajratu wahida hmm. fa idza hum Ta shi ai ba aiki bane ma ba, fa inna ma hiya ita tashin alqiyama in Allah ya so ya tada ita zajratu wahida tsawa ɗaya ne kawai annabi ya ce ya zan natsu ma'abocin ƙaho ya sa ƙaho a baki ya ciko isa ya sun kuyo yadda zai hura da ƙarfi jira yake a bashi umarni ya saki iskar da zai hura duk a tashi in an mutu Ka san hura ƙahon guda biyu ne akwai wanda za mu mutu kowa ya zauna zaman barzahu ko yau aka tashi iyama na farko aka hura kaho kowa ya mutu to kaka ce kuma gobe za a tashi kiyama sai an ɗauki lokaci wallahu alamu bi tsulihi amma wasu malamai na tafsiri sukan ce za a zauna arba'in sana aƙalla ai shekara arba'in a barzahu kowa ya ji zaman barzahu inda daɗi sun ba da zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi bayi Zakiratin wahida fa idahum yanzurun ya ilahi kowa sai ya tashi da ido zuru-zuru yana kallon taɓar gazan da ya yi wannan ba mutu a duniya ne mutum zai mujirmanci ya ta'addanci ya ɗauki lauya ya zauna yana shan fanta bayan ya yi kisan kai kowa a duniya kenan amma a lahira wa zai tsare maka fada kamar yi hasimun laha yau malkiyama kamar yi hasimun laha yau malkiyama wa zai iya ja da Allah wani lauya ne lawuju da lauhu wallahi lawuju da lauhu Allahu fa فإذا هم ينظرون أي ينظرون إلى ما يفعل بهم أو ينتظرون ما يفعل بهم يسا في سورة النازعات الله كيف إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أواكي ليكوي بوسك أهو ليني an yi an gama fa'izahun sahira mai jallalai ne ya ce fa'izahun ala wajihil arbi ba da an kanu fi butuniha sai ka gansu duka a doron ƙasa bayan da ana cikin ƙasa yadda kasar ruwan farko da akan yi kaga fari na ta fitowa a gigice wasu sun yadda kafaɗa kaga duk gashin kafaɗan nan batsa-batsa a waje su kuma sun ji jiki wani ya suma wani gashi nan bainal mauti wal hayati to shine alaman tashin alkiyama ne inna zalzalata sa'ati shay'un azim kaman yadda yake cikin suratul hajj Allahu akbar dan haka ba aiki bane dogo wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar cikin suratul qamar ita ta rabata sa'a ko ce al'amarinmu ba dogon bayani ba ne ba dogon zango ba ne kalma ɗaya ce yadda ka san ƙiftawan ido kafin ka ƙifta an tashi kiyama kowa ya je ya kwashe zube shi wanda ya runi da yawa bugu ya yawa kowa haka ba ne a ta runi akwai ranar bugu akwai mabuga akwai mabuga a runa zunubai wani kan wani dambare hmm. guduman bugu na nan Allah ka kare ni sai aka ce mi وقالوا ya ويلنا هذا يوم الدين Allahu akbar. وقالوا ana tashin bayi kafirai za su fashe da kuka mashirikai za su zanci kansu cikin fitina a lokacin da za a yi masu hisabi a saka masu akan ayyukansu سنتتو دغا تبربر اسنا دنين احوال ليوم احوال يوم القيامة ستن داما دنون هسارة ددانا سني تاسكي يا ويلنا سنا كرم ويل ويل شين يا ويلنا عذابا مو سننن عذابا مو كي كيشنس سنن عذابا مو هذا يوم الدين وأن شيني يني نراني هسادي شيني ما أنا يوم الدين هذا هو اليوم يوم الجزاء على الأعمال شما ينادوك ما أنا يوم الدين إذن إكرار منهم سنة تبتر يوم سنة سنة منتع cewa rana ne da za a yi masu hisabi a ba su sakamako don haka suka dawo suna zargin kansu da kansu shi ya sa mai musulhatul amal akwai wata 'yar littafi karama tana cikin littafan da akan dan soma da ita bayan ƙawa'idi sai musulahatul amali a ciki yake cewa tandamu haisu la yanfa'un nadamu za ka yi nadama a lokacin da nadaman ba zai amfane ka ba wala yufidul uzru illam taf'ali aw illam ta'lami kuma duk wani hanzarin da za ka ba ubangiji wallahi ba zai amfane ka ba matukan ka san tauhidi kai aiki da tauhidi da aiki na kwarai ba ya wailana هذا يوم الدين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون شكرا سيأتي هذا حقيقة ونن يني يوم الفصل shine ranar da za a rarrabe hukunci tsakanin bayi ga azalimi ga wanda aka zalinta ga makashi ga wanda aka kashe ga wanda ya buga ga wanda aka buga ga wanda ya zub da jini ga wanda aka zub da ma da jini ga barawo ga wanda aka saci kayansa Allahu ya fulu bainal ibad fil hukuki kenan ai makowa sakamako da aikin da ya dace da shi daga nan sai a rabu gida biyu Allah zai ce wa mtazil yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir kaso na farko ashabul maimana aljanna za a je Allah ya sa muna ciki ai jama'a wani ajin mamaki wata rana annabi ya dubi sahabbai kai annabi da iya koyarwa ya ce kullukum ta janna jannata illa man aba kai jama'a duk za ku shiga aljanna na rantse da Allah sai wanda baya so kuma wallahi da gaske ne kaji na tsara rantsuwa sabai suka ji daɗi suka ce tuwane ne cikin mu baya so duka muna ɗauki muna ɗauki a ce ga mu a gidan aljanna wannan budurwar muna santa ka ce to ya rasulallahi wa za a mashi ta yin aljanna ya ce baya so kalma kaɗan gajeruwa mai ma'ana in aka soma rubutawa sai an yi kayan rakuni na littattafai sai ce man a tsa'ani da halar janna wa man a sani aba duk wanda ya yi min ɗa'a wannan ya ma sauƙaƙe ma kansa ya gama shiga aljanna kana sallah a kan lokaci kana yi kamar yadda Allah ya ce kana azumi azumin masu azumi na masu takawa koko kana azumi da alfasha kana giba kana gulma kana sata kana ha'inci kana zina kana jin tukunyan kashin maza kina zina kina maɗugo a tonin ne za a gane mai so da wanda baya so mai so zai ji Allah da takwa wanda baya son ya shiga aljanna zai yi koyi da shedan shi kuma a ya shaytan da kuma faqra wa ya bil bilfasha shedan duk inda ɗa'a ga Allah yake zai ce ahir akul za ku lalace za ku talauce za a kore ka a wajen aiki kaga ka samu babban mukami amma a wajen saba ma Allah fa sai ya zuga ka ya zuga ka ya shajja'a ka aka bata ka rabi da hanyar Allah jalla jalaluhu ba za ka ankara ba sai ka je ka cikin nadama lokacin da kai fargajaji nadamar da ba shi da amfani mai zakarwa ta ta da haka suka ce ya na haza yau din haza haza yawmul fasl allazi kuntum bihi tukazzibu wannan shine ranar da ake hukunci tsakanin bayi wannan yinin da muke ta maku wa'azi muke ta fadakar da ku muke ta jawo hankalinku ku yi aiki da imani domin haduwanku da wannan yini na kuna karyatawa a duniya kuna musu kuna ƙara walakanta ma mai gaya muku to kaga an gaya musu wannan nadama sai ta ƙaru bakin ciki sai ya hauhawa daga nan sai su koma suna zargin kansu da kansu na'am احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فسنا ننسنا زرجين كنسو sai Allah ya ba da umarni ga mala'iku ƙoshirin lalina zalamu ku tattara waɗanda suka yi zalunci suka yi kafici suka yi shirka gaba ɗaya rukuninsu daban nan ne za ka zauna waje ɗaya da mumini da kuma jahiri ko ma mashirki bayan da za ka yi kwankwaso da kwankwaso nan ne za ka yi mu'amala a cuɗe da mazinaci da atif wanda ko taba hannun matar da bata ta halatta ba bai taba yi ba amma sai ka zo kai sahu da mai luwaɗi ya ta zanza mai ido na hada hada ahsanallahu annan annal ya lafi sosai. da Allah yana sa warin zunubi da an kori wani a masallaci saboda zai dame mu da ɗoyi wani fa yana zina yana jin maza ga satan kudin al'umma ga shin biya kai arkanun kaba'ir biya hada biya hada da kuma ku buɗa mana sahun gaban nan haba haba kuma kana son aljanna sai ai aljanna na ne rabo ne kwarai da ne rabo ne ko amma annabi ya ce imalu fa kullum miyassarun lima khuliqa lahu ku je ku ta aiki kowa Allah na sauƙaƙe mashi hanyan abin da aka halicce shi dan ita in an halicce ka dan aljanna ne za ka ga da'a na maka sauƙi saƙo na maka nauyi wanda aka halitta hasbu jahannama makamashin jahannama da'a na mashi nauyi sabo ya fi komai sauƙi a wajen allahi da matar shi sai hana ta abinci ya je ya kashe makaruwa dubu ishirin a yi amma ya kasa ba da cikin saboda wannan ɗa'atun lillahi وذاك اتباع للشيطان فأيهما تختار باوا واني ذاك ذابا داعا قبنجزم كجل جلاله يباك ساكمكا الجنة أرضها كأرض السماوات والأرض فوق ذاك بييا بشيئا أساك تكين جهنم كلما نذجل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها liyazuqul azab zaɓi wanda kake so kaji na'am uhshir lazina zalamu wa azwajuhum azwaj nan ba ana nufin matansu ba kana iya zama an ne matarka ta zama mumina kuma kana iya tsulla tsiya matarka ta tsulla arziki saboda haka in imani yayi kyau aiki yayi kyau ne ake zama gida ɗaya a gidan aljanna amma in an sha bamban asiya na aljanna tana cikin sayyidat na nisa'ul janna auna fa fi darakil asfali minan nar fa atba'nahum fi hadhihi la'ana da ma aka kashe shi aka dakala shi Allah ya ce sai muka bi masa da la'ana duk sanda aka ce fir'auna sai ka ji a ce tsinan ne la'anatullahi alaihi kun gani ko saboda azwajuhum anan yana nufin qarana'uhum wa nuzara'uhum ina abokan sha ina abokan fasikanci ina abokan dara abokan lido abokan tata ina waɗanda ke ƙarfafa juna wajen ɓata 'ya'yan mutane a anguwa yanzu duk anguwan da ka je sai ka samu masu bata yara maza yan maza masu bata yan yara maza a san yaro ba shi da wayo in ka sai mashi dan kan kifi yana jin dan gishiri gishirin nan sai ka murkushe masu da kwaɗayin yaro sai a murkushe shi da kan kifi malam a dai ji tsoron Allah a dai ji tsoron Allah Allah ya ce a tashe su wa makanu ya abudun da su da abubuwan da suke bauta ma duk a kawo su min dunin lahi ba Allah ba dunin lahi fahaduhum ila jahim min dunin lahi waɗanda suke bautawa ba Allah ba gunki kake bautawa da naue gumakar ko rana ko wata akwai masu bautan teku ko boka ko malamin duba ko malam mai gani har hanji ko malam mai gobe da nisa kake bautawa ya ce ka kawo rago mai mutsatsen kaho alhajin Allah hmm? wanne kake yi to da kai da shi za a haɗo ku amma kanu ya abudu na min dunin Allah da waɗanda suka bautawa ba Allah ba fahaduhum ila siratil jahim Allah ya ce ku kada su ku tura su cikin tsakiyar jahannama tsakiyar jahannama dama cikin suratul anbiya Allah ya mana bayani duk da masu bautan da waɗanda ake bautawa duk za su zama makamashin wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون الله الله سبحان الله سبحان الله teku da abin da kuke bautawa duk za ku zama kirare makamashin jahannama za ku shiga za ku kone da alloli ne na gaske da ba su shiga jahannama ba da ba su shiga ba to amma ba ma shiga ba da masu bautan da waɗanda ake bautawa duk za su dawama a jahannama kamar yadda wata aya ta ce Allah ya ce fahaduhum ko ila sa'atul jahim shine wannan suqul mujrimina ila jahannama wurda Allah ya kare mu waqifuhum waqifuhum innahum mas'ulun la ilaha illallah saboda tozarki da walakanci sai a tsaye da su a doron sarati duk bala'i da fitinar sarati a ce waqifuhum ku tsaye da sunan kowa ya gansu walakantattu ne tozartattu ne kuma kasan a wannan lokacin akan tashe su umyan wa bukuman wa summa ba ji ba magana ba gani dindin ma dindin kenan duk haka za su kasance sai a tsaye da su a dauran ayat ihanatan bayan an tsaye da su a ce innahum mas'ulun gaba ɗayansu a nan da za a tambaya su ne a masu tambayoyi masu ƙwari kafin a sa su jahannama ko tambaya in ce tsanani ba sai ka ga mutum yana hada zufa ba sai ka ji wancan ya ce ina jin fitsari jarabawa fa ta duniya wani cikin shi ya ce ƙuu gani ko? gani ko duniya fa kenan faman jarabawa ta duniya na'am ma lakum la tanafarun to bayan an tsai da masu bauta da waɗanda su ake bautawa sai Allah ya masu wata tambaya tawbihan wata hukuman, wata ajizan wa ihanatan duk ya haɗa wannan usulubin wannan tambayar ana Allah waje da su ana cewa ta taɓaɓɓu kuma ana musu izgili ana nuna gajiyawansu ana nuna halin da suka samu kai cikin walakanci malakum la tanasarun to ku waɗanda aka bautawa da waɗanda suka bauta muku me zai hana ku haɗa gwiwa ku taimaki juna ku raba kanku barin shiga jahannama ya aka yi ne ya aka yi ne la ilaha illallah wannan babban magana ne bal Bal, Allah ya ce ina ina ita bal lil إنا ne wal intiqali a harshen lamarci ke humul yauma sukan a yau a ƙasƙanci musaslimuna cikin ƙasƙanci da ihana suna masu miƙa wuya ga hukuncin Allah jalla jalaluhu karahan la tsawon yawwa in baka bi Allah kana mai ɗa'a baka ji shi dole ka yi istislami وتنقاد إلى حكمه الرغم من أنفك نعم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sunan fa aka zo fagen dambe tsakanin masu bauta da waɗanda ake bautawa kai kana nan kana hankada baki kaman an baza a tire wai an baka aljanna kana faɗi ƙasa gaban ƙato mai kashi a ciki saboda yaudara ma a ce dangin iya za a baka kaza ka kai su dangin walki ma za a baka kaza ka kai su kawai ga ɗan aljanna ba da faɗin Allah ba subhanahu wa ta'ala ba da bayani daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga huntun da bai da sutura a jikin shi ya ce zai maka asin da asin ko zai maka shafara da jamfa o'o to daga nan fa za su koma suna zargin junansu wa aqbala ba'dhum ala ya yatasaalu sashin su ya duji sashi kafirai kenan da masu karyata ranar tashin alkiyama ana zargin juna ana hutuma, ana allah wadai ana ku kuka ja mana ke ku kuka zuga muka ba mu matsayin da ba namu ba sami kuma kuma innakum kuntum na anil yamin ƙalu sai suka da baki suwa ne kenan masu bi sai su gaya wa waɗanda suke bautawa innakum wallahi ku ne mayaudara ku ne azzalimai kuntum kun kasance a rayuwarmu ta duniya ta atuna na anil yamin kuna zuwa mana ta dama yani min haisu na amalukum kenan ta inda muka amince maku domin mugu azzalimi mai so ya raba ka da Allah sai ya jingina da wani abu da sunan Allah ranar sai ya raba ka da Allah ya ce ga wata salati in kai kafa ɗaya ya shi ka karanta alkur'ani ko dubu shida ko ɗari shida dubu ɗari shida kage kai kuma kana son manzo sallallahu alaihi wasallam an ce maka salati sannan kuma ɗabi'a ta ɗan adam duk wata barauniyar hanya wadda nan da nan za a isa yana santa an gane haka mutu haka muke sai wanda Allah ya shirya da kuma wanda Allah ya ba shi tsaro haka suke zuwa ta inda muka aminta da su su ta mana rantsuwa abinda suke faɗi gaskiya ne su mana alkawali na ƙarya su nuna mana suna da wata karama ta musamman mu bi su su ba mu aljanna ko suna da wata fawa tsakaninsu da ubangiji wanda mu ba mu da shi mu ne masu rauni to kuma muka bi su a haka suka da mu barin hanyar Allah kaga suna hujja mu fa ba laifinmu ba ne wanda muka bautawa ne suke da laifi to Allah zai anshi wannan ko su ma masu wanda aka bauta min za su yadda قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا sai waɗanda aka bautawa su farak suke bal ba haka bane yanzu muke ta bal lima للإلتراب والانتقال في الكلام لم تكونوا مؤمنين والله كودي كوي ba ku zan masu imani ba mai muka nuna maku mai muka shaida maku Me muka bayyana maku wani hujja muka ba ku za ku ce mu muka ɓadda ku kaga su masu bi ana nunan a nuna musu su kama igiyar wala sai suka mai da zargin akan masu bi kamar yadda aya ta suratu ibrahim take cewa shaidan yana hutuba a mimbarin jahannama bayan komi ya lalace yana inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa ahlabtukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم la ilaha illallah sai Allah ya maku alkawali na gaskiya da dalilai da hujjoji ya aiko manzanni da littattafai ni kuma dondo ne maku alkawali na ƙarya nake ni da aljanna ni ke da rahama ni da kaza fa halaftukum na sa kuka saba ma'umannin Allah to bari in gaya maku kiri-kiri ba boyo kama kana li alaikum min sultani ai san da nazo na kira ku ba sa ku nayi ba banda karfin da zan ce sai kun yi son banza an ce ga shortcut na shiga aljanna ka saki sallah ka je kana wannan wuri saboda a cibulus a cibulus illa an da'autukum kiran ku kawai nayi fasta jarkum li ko kuma kuka ansa kira bi ta zai raƙumi da akala saboda haka wallahi ba na ba na ba na falata lumuni wa lumu an fusakun kan wanda ya sake zargina kowa ya zargi kansa wa ma kana li alaikum min sultani ni ban kafa muku wani hujja ba ban ba ku wani dalili ba ko da dan kadan min sultan aya ni ayi sultan ayi hujja ayi dalil ban kafa muku ba ban ba ku ba na'am وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من سلطان باب وني دليلي باب وني حجه wanda na kawo na bayani ka zaɓi kafici akan imani kuka saki shari'ar manzanku sallallahu alaihi wasallam kuka ji ki shaitani to me za ku ce yanzu ga jawabin nan bal ko an karanta ni bal kuntum qauman tagin a kai dai ku tafi ku ba mu waje mutane ne kawai masu ƙetare haddin Allah masu yin magaskiya saki uku su kama karya masu fatali da gaskiya su rungumi bata ko kuka zaɓi abin ko kuka aikata abin da kuke so ba wani zargin da za ku yi min a yau in ji shaidan falata wa lumu an fusa ku so hannu فحق علينا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون يا الله يا الله bayan sun ke tabbas azaban Allah ta hau kansu gaba ɗaya ke fa haƙa alaina ƙaunar rabbina zancen Allah Ubangijinmu da su mabiyan da waɗanda ake bi ya wajaba ya tabbata a kansu inna laba'iqun wohoho suka ce lalle su masu ɗanɗana azaban Allah ne gaba ɗayansu dama ai Allah lokacin da shaidan yake la'ahalikan na taho illa qalila ko ai Allah shi ma yayi alkawari lamanin laman minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'ina wallahi duk wanda suka yi maka da'a daga cikin 'ya'yan adam to da kai da takadaran aljannun da suka bi ka da 'yan adam ɗin da suka bi ka sai na cika jahannama fal Allah ka kare ni na'am fa'agwainakum inna kunna to kaji har kuma yanzu alfahari alfahari suke fa agawainakum da wannan muka batar da ku muka raba ku da hanyar Allah muka tsunduma da ku cikin bata da hallaka inna kunna gawina dama mu can batattun ne hallakakku ku. kaga saboda su gawina ne fa agawainakum an gane to saboda haka kaga irin waɗannan abubuwa babban al'amari ne Allah ta'ala ta kare ni na'am fa'innahum yawma idhin fil azab mushtarikun fa'innahum to gaba dayan su al wal matbu'un yawma idhin a wannan yini na kiyama bayan an tattara su fil azab mushtarikun za su yi tarayya cikin azaban Allah subhanahu wata'ala kamar yadda suka yi tarayya wajen kafici da shirka kamar yadda suka yi tarayya wajen bata duk da akwai tafawut na azaban da za a yi makowa kamar yadda akwai tafawut na ni'iman aljanna da za a ba salihai gwargwadon aiki gwargwadon Um, um, musu a gidan wuta yawwa ai kaga wutan fir'auna ba za ta daidai da na ɗan ƙaramin annan yau ba eh, wanda yake in ma aka cinno mashi wuta zai yanka ihu ya tsulla da gudu to irin su fir'auna da suka ce su ne allah irin su fir'auna da suka ce su ne masu halitta ai kaga wutansu na musamman ne allah ka kare ni inna kadhalika naf'alu bil mujrimin to haka yake inna kadhalika mu kaman yadda muka faɗi kalma ta azuma ga ubangiji yace mu haka naf'alu bil mujrimina muke aikata wa mujirmai mushirkai in mun jefa su a azaba masu bi da mabiya waɗanda ake bi da mabiya haka muke yi da su kuma in an jefa sun nan kamar yadda wata aya take cewa wali kullum darajatin mimma amilu kowa za a ba shi matsayin da ya dace da shi gwangwadon abin da ya aikata idan ka kaddara percentage ne na azabar wani fa 100% za a yi mashi azaba wani a dari za a rage mashi gutsare abin da bai kai rayuwa. amma dai sauƙi ne Allah ya raba mu da azaba ko da gutsire ne wani kuma 50-50 ga wancan katon yana ɗaukan 100 bisa 100 wannan yana ɗaukan 50 bisa 100 gwangwadon ijirani gwangwadon fasadi gwangwadon azaban Allah subhanahu wa ta'ala ga waɗanda suke ijirani an gane Ina ka zalika na falu bil mujrimina haka muke yi muke sakamako ga mujirmai kafirai shine abinda Allah yake nuni wa iz yatahajjuna fil nar fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ya ilahi lokacin da suke jayayya suke husuma a tsakiyar gidan wuta masu bauta da waɗanda aka bautawa masu raunin da suka bauta ma masu girman kai masu ɗaukan kansu alloli suna azurtawa suna talautawa suna kashewa suna rayawa kaji ɗan adam da kashi a ciki wannan kiriniyan naka yayi yawa ko biri albarka sarkin ɓanna to sai su ce a inna kunna lakum taba'an ku tuna mu ne muka yi maku biyayya mu muka yi maku da'a ku kuka shafa mana zuma a lebe ashe tsaban zawayi ne fa hal ko ku a yau mugununa anna nasiba minan na za ku iya kare mu ko ku rage mana wani kaso daga wutan jahannama ko da rage raɗaɗin to daga nan kalar lazina sakbarun ina kullum fiha sai waɗanda suka yi girman kai ana bauta musu su ce ta ai duk ɗaya ne abin ai ba bambanci a azabar mu da ku kuma ai wane mu wane mu inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi ya za mu iya sai hakuri kuma ku yi haƙuri fasbiru ne aula tasbiru ko ku yi haƙuri ko kakku yi oho na'am إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كما malam duk wannan azaban da wannan bala'in da wannan fitinar dalilin wannan ayan ne innahum su waɗannan mushrikai mulhidai zawul na mukazzibin sun kasance a duniya kanu sun kasance a duniya idza qila lahum la ilaha illa Allah in aka ce ku taho ku yi kalmar shahada ku ce la ilaha illa Allah ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya ta cancanta mai kyakkyawan sakamako sai Allah ɗaya ya sagbirun maimakon su miƙa wuya su bi Allah da takawa sai su yi girman kai su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi sa duk wanda ya yi girman kai ya nemi kalman tauhidi ta tsaya cif ta gaza ci gaba to shine ake yakansa shine abin da ya tabbata cikin sahihin hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah faman qala la ilaha illa Allah faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستغفرون ya ka annabi ya ce an umarce ni in yaƙi annan da suke in a gudanar da addini Asai sai sun yi kalmar shahada ko sun sun kuya za su kawo jizya a ta yi usul jizya ta an yadin wahun fagin an gane ko saboda haka sai in wannan su tsaye da sallah su ba da zakka idan sun aikata haka sun tsare dukiyarsu kuma sun tsare mutuncinsu da jininsu sai da haƙƙinta ya eh, kashi kudin wani za ka nuna ƙarfi to shugaba sai ya kwatan masa a yi rajin mazalim ko ka zubar da jinin wani bai kuma yace ba kai ma sai a zub da naka ido da ido kunni da kunni hannu da hannu kafa da kafa hannu bai ga hannu ba Allah shi kare ne ويقولون sha'irin لتاركو آلهتنا wa ya ويقولون wasu wata A تكبرا واستهزاء وتهكما أئنا لتاركوا آلهتنا ويومضا اللولم tun da muka tashi muka ji kakanninmu suna bautan lata da uza har da manata haka ji yaran nan ya zo ya ce wa mu kyale su mu zo mu bauta ma Allah haka suke faɗi fa li sha'irin majnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimi wannan bai ishe su ba sai da suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da munanan kalmomi guda biyu na farko suka ce masa sha'ir sha'ir wai mu babbautan mu saboda wannan mai tumbatun wakan izan alkur'ani shi'ran indahum sai sa Allah ya raddi ce wa ma na shi'ra wa ma yin lahu ba mu koya mu manzanmu waka ba bai dace a ce manzanmu na waka ba suka sake tsirari suka ce majinun mahaukaci ne ai man la akilu laisa bi aqilin ce mahaukaci ne a ilahi illallah a dubi natsuwa da sanin ya kamata da mutunci da zurfin tunani da hangen nesa da dacewa a abubuwa kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro bai balaga ba amma yau gashi saboda addini an ce mashi mahaukaci mahaukaci Allah ya masa rabbi shi ma ya ce ma an tabi Rabi ka bi majnun wallahi ni'imar da Allah ya maka ya baka annabki, ya baka manzanci ya aiko ka zuwa ga safalaini aljinnu wal ins ya fifita ka akan annabawa ya sa al'umman ka khairu umma wallahi wannan ba shi ne hauka ba su ma suna faɗi ne sun san ba haka abin yake ba kawai suna faɗi ne na hujjan mare hujja dalilin mare dalili Allah ta'ala ka kare mu ana ta nuna mun nan ya kamata mu tsaya eh muna fatan abin da muka yi Allah ya sa mun dace Allah ya anshi ayyukan mu to jama'a azumi dai yana ta turawa yau gashi mun fi rabi har da guda biyu sha bakwai ko to ka gani yanzu nan zaka ji ana 20 da kaza 20 da kaza to wani tattali kai gashi za a shiga goman ƙarfe? annabi sallallahu alaihi wasallam dai yakan naɗa shimfiɗa ya jingine ya yi tsammarin yin ibada fiye da yadda yake yi duk ibadan nan da muka ce yana yi kwanan baya ma mun faɗi yadda yake tsayuwan dare to amma idan goma na ramadan ya zo goman ƙarfe a wannan kuma ai tsammara yake na musamman ya tashi iyali mm, ya raya dare to ya Allah ka sami muwafaka da lailatul qadr muna bauta Allah ka anshi bautan mu rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum na'am akwai form na itikafi idan za ka yi in ka fita ka samu akwai an agaji da za su baka Eh, duk masallacin da kake so ka yi itikafi to za ka samu 'yan agaji ka ce za ka yi itikafi ne za su baka fom